Bye. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na ko kun san. Daga nan sai shirin duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine ruwan masu sauraro. halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran ya zanta ta wayar tarho da babban sakirin majalisar ɗinkin duniya iran tana son ta kasance cikin wa'anda za su gina kamfanin sarrafa sinadaran man fetur a jamhuriyar niger sannan za ku ji cewa ƙungiyar opec plus za ta kara yawan man fetur da take haƙa daga ganga wato da ganga 111 a cikin watan yuli mai zuwa. To madala yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakce ya zanta ta wayar taraho da babban sakirin majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres inda ya faɗa masa inda aka kwana a tattanawa da ƙasarsa take yi da Amurka ba kai tsaye ba. Kamfanin dinancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto Arakce yana faɗa babban sakirin kan cewa akwai buƙatar ɓangarorin biyu su yi da gaske don cimma yarjejeniya wacce kowa zai amince da ita wannan tattaunawar dai tana da muhimmanci a wajen jumhuriyar musulunci ta iran don ita ce za ta wato fayyace makomar shirin nukiliya ƙasar iran da kuma batun ɗaukewa ƙasar takunkuma tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata tattaunawar dai tana nuna irin yadda iran ta fifita tattaunawa da kuma hanyar diplomasiya kan shiga wasu rigingimu wanda ba su da amfani arakci ya faɗa wa guterres kan cewa iran tana bukatar ta ci gaba da shirinta na makamashin nukiliya ta zaman lafiya sannan a ɗauke mata takunkuman zaluncin da aka ɗora mata. ya kuma ƙara da cewa iran tana daga cikin ƙasashen da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar npt wacce ta ba da wato ta ba wa ƙasashe damar amfani da makamashin nukiliya ta zaman lafiya banda haka iran tana son ta shiga tattaunawa da ƙasashen turai don warware matsalar shirin makamashin nukiliyar ƙasar ba tare da an harba ko da albarushi guda ba ana wato a nashi bangaren babban sakirin majalisar ɗinkin duniya ya yaba da tunanin tattaunawa ba kai tsaye ba da ƙasar amurka dangane da shirin makamashin nukila ƙasar iran sannan ya taya ƙasar baƙin ciki kan gobar da ta tashi a tashar jiragen ruwa ta ali rajai wanda yake birnin bandar abbas na kudancin kasar. shugaban kamfanin sarrafa sinadarin man fetur na kasar iran ya bayyana cewa kasarsa tana son ta kasance cikin wanda za su gina kamfanin sarrafa sinadarin man fetur na jamhuriyar niger iran tana son ta taimaka wajen samar da takin zamani ga kasashen afirka kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hassan abbas zade yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da ministan man fetur na jamhuriyar musulunci wato ministan man fetur na jamhuriyar niger a kasuwar baje kolin kayakin da aka kera a nan ƙasar iran wato iran expo 2025 karo na bakwai wanda aka kammala a shekaran jiya Abbas abbas-zade ya kara da cewa sinadarin yuriya wanda jumhuriyar musulunci ta wanda jumhuriyar Nijar take wanda jumhuriyar musulunci ta idan take samarwa zai amfani kamfanin sinadarin man fetur na ƙasar Nijar don samar da takin zamani wanda zai sami kasuwa babba a ƙasashen Afirka. Shugaban kamfanin sinadaran man fetur na ƙasar Iran ya kammala da cewa iran za ta tsara wa jamhuriyar niger hanyar kaiwa ga samar da kamfanin sarrafa sinadaran man fetur a ƙasar yayin da ita iran kuma za ta sami kasuwa a nahiyar afirka daga ƙarshe dai ministan man fetur na Nijar ya ce niger a shirye take ta sanya hannu akan dukkan abubuwan da aka tsara dangane da tabbatuwar hakan. ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur da kuma ƙawayensu wato opec plus na wajen ƙungiyar za su ƙara yawan man fetur da suke haƙa wato da ganga 411 a cikin watan yuli mai zuwa kamfanin dilancin labarau na ƙasar saudiya ya bayyana cewa ƙungiyar da ƙawayenta sun gudanar da taro ta kafar sada wata bidiyo a ranar uku ga watan mayu labarin ya kara da cewa kungiyar tana son ta mai da ganga miliyan biyu da digo biyu da suka rage a raɗin kansu a shekarun da suka gabata sannan kungiyar za ta ci gaba da gudanar da taro a farkon kowane wata don sanin yadda kasuwar man fetur take a duniya kuma yadda za su ci gaba da ƙara yawan man fetur da suke haƙa a kowane wata sannan za su ji wato za su san mizanin da suka amince da shi don ƙara yawan da ake yawan ganga na man fetur da za su ƙara a kowane wata don haka taron su na gaba zai kasance a cikin watan yuli mai zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin haramci ƙasar isra'ila ta ba da sanarwar halakar sojojinta guda biyu da kuma jikatan wasu a lokacin da suke bincike da kuma ƙoƙarin shiga wani rami na ƙarƙashin ƙasa inda wani bom ya tashi ya kashe su ya kuma raunata wasu tashar talabijin ta press tv a nan Tehran ta nakalto kafafen yada labarai na yahudawan na faɗar haka a safiyar yau lahadi kuma waɗanda aka rutsa da su sun haɗa da captain Naomi ravit ɗan shekara 23 a duniya da kuma staff sergeant yali seror ɗan shekara 20 a duniya labarin ya kara da cewa hatsarin ya faru ne dai a jiya asabar sannan wasu sojoji biyu daga rundunar yaholum sun ji rauni an kammala gudanar da zaɓe a yankin jabal lebanon na ƙasar lebanon a safiyar yau ladi har an fara wato irge tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa an buɗe rumfunan zaɓe tun karfe bakwai na safe kuma har kimani karfe shida na yamma aka karasa sannan ma'aikatar cikin gida da kuma ƙananan hukumomi ta bayyana cewa mutanen da suka fito don kada ƙuri'unsu wato ya kai kashi 45 cikin 100 na mutanen da suka cancanci kada ƙuri'unsu yankin jabal lebanon dai shine yanki mafi yawan mutane a ƙasar lebanon yanki ne wanda ƙungiyar hezbollah take da magoya baya masu yawa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye mu wanda za mu fara da sharhin baya labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar ma yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. Salamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka shirin bayan labarunmu zai magana dangane da shahid atulai murtata mutahari malami na farko daga cikin malamai kuma jagororin juyin juya halin musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 wanda ake juyayin shahadarsa a jiya juma'a ce biyu ga watan mayu na wannan shekara ta 2025 aka yi juyayin shahadar malami na farko wanda ya kai ga shahada bayan nasarar junjo halin musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 ayatollah murtaza mutahari malami marubuci sannan jagora mai farkar da mutane a iran da sauran kasashen duniya ta hanyar alkalaminsa da kuma jawabansa na shekara da shekaru ya yi shahada kafin junjo halin musulunci a nan kasar iran da wato shekaru 20 wato shekaru 46 da suka gabata ayatollah mutahari ya zama fitila ga mutane da dama a nan kasar iran musamman ɗaliban jami'o'i a nan iran kuma musamman ɗaliban jami'ar tehran wa'anda ya ɗauki shekaru fiye da 23 yana karantar da ilimin addini da kuma falsafin addinin musulunci a jami'ar shahid mutahari ya rubuta littattafai a fannonin ilimi da dama kama daga fikihu aƙidu falsafa tarihi da sauransu kuma ya karantar da su banda haka shi jagora ne na faɗa da azzaluman shugabanni da azalman shugabanni a karni na ashirin da ya gabata inda yana daga cikin malamai da suka jagoranci junjo hali musulunci a nan ƙasar iran ƙarƙashin jagorancin imam khomeini kudisa sirru suka kefar da gwamnatin sarki sha sanadiyar wa'annan al'amura da shahid mutahari ya yi ne aka sanya ranar biyu ga watan mayu na kowace shekara a nan jamhuriyar musulunci ta iran tun bayan shahadarsa a matsayin ranar malami a nan ƙasar iran ayatollah mutahari ya bar mana littattafai da ya rubuta fiye da ɗari kuma an tarjama su daga cikinsu zuwa harsuna da dama a duniya wa'annan littattafan dai sun zama fitila ga wa'anda suka farka daga cikin mutane da dama a nan iran da kuma kasashen duniya wani mai tarjaman littafi a kasar malaysia mai suna said sheikh ibnu said mustapha ya ce shi kadai ya tarjama littafan shahid mutahari har guda saba'in amma har yanzu ana bukatar littafansa a kasuwa a bangaren aƙida wasu malaman addini sun bayyana cewa ba wanda masana na kasashen yamma a karni na ashirin suka fahimci falsafa na addinin musulunci kamar yadda suka fahimta a littattafan shahid mutahari wata kungiya ce batacciya a nan kasa iran wacce ake kira furqan ta sa ɗaya daga cikin membobinta ya zo ya bindige shahid mutahari a kusa da gidansa a nan birnin tehran kwanaki tamanin kacal da samun nasarar junju hali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 da wannan dalili ne da wannan da wani dalili ne wannan ƙungiyar ta kashe shahid mutahari Allah ɗai ya sani. To da fatan Allah ya haskaka kabarinsa ya sa mu ƙara fahimtar ilimin da ya bar mana. Masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi 4 ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a ranar irin ta yau wata 4 ga watan mayu na shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na daya a shekara ta 1915 sai kuma shekara ta 1944 ya haɗa mayaƙa kimanin dubu ɗari biyu inda jagorance su suka yaƙi sojan nazi na jamus waɗanda suke son mamaye ƙasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya yi nasara a su inda ya murkushe sojin na jamus daga wani lokaci ne kuma a shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasar ta yugoslavia bayan haka kuma an yi ta zaɓensa akan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1974 da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin ƙasar yugoslavia har zuwa ranar 4 ga watan mayu na shekara ta 1980 inda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau aitala sai da amir muhammad kazimi ne ya rasu an haife shi a kasar kuwait bayan wani lokaci kuma mahaifinsa ya koma birnin basara na kasar iraki da zama inda aitullah gazbi ne fara karatu bayan nan kuma ya yi karatu a gaban wasu manyan malamai a birnin najab na iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin basara inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurin karatun nasa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin jama'a gwamnatin saddam hussein ta ji tsoron kada ya tasiri fiye da gwamnati akan haka suka shirya masa wani makirci domin yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake na kashe sa sai bar kasar iraki ya koma kasar koyar da zama ya ci gaba da karantarwa da wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1995 a kasar kuwait ba saurare ko kusan cewa shekaru 54 da suka gabata a ranar irin ta yau 4 ga watan mayu na shekara ta 1970 a yi wata zanga-zanga ta nuna adawa da ci gaba da yakin vietnam a jami'ar kent da ke jihar ohio a kasar amurka an kashe ɗalibai hudu tare da jikkata wasu da dama sakamakon harbin bindiga bindigar jami'an tsaro suka yi a kansu tun daga shekara ta 1969 bayan kisan kyashen da aka yi wa fararen hula a kasar vietnam da kuma lokacin da aka shiga bazara ta shekara ta 1970 da aka buga labarin faɗaɗa yakin vietnam zuwa cambodia adawa ta ci gaba a kan wannan yaƙi a tsakanin amurkawa musamman ma dai matasa an kuma nuna damuwa matuka a kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfi wajen aukawa ɗalibai da suke gudanar da zanga-zanga a jami'ar kent musamman ma sakamakon yadda sojoji suke amfani da harsashin bindiga da kuma yadda suka ɗauki matakan kutsawa cikin cambodia daga ƙasar vietnam da sunan bibiyar 'yan ƙungiyar badcom waɗanda suke yaƙi da sojojin amurka da kuma fargabar da ake yi na yaɗuwar wannan yaƙi zuwa wasu sassa na nahiyar asiya a wannan jami'a dai jami'an tsaro na ƙasar amurka sun kashe ɗalibai hudu tare da jikkata wasu tara da kuma an ci gaba da harbe-harbe a wasu sassa har tsawon kwanaki goma sha uku. masu rarrai ko san cewa shekaru 79 su gabata a ranar irin ta yau 4 ga watan mayu na shekara ta 1945 jam'iyyar nazi ta kasar jamus ta rushe sakamakon shan kayi da ta yi a hannun kawance na kasashen duniya bayan da aka rusa jam'iyyar national socialist german workers party wadda aka fi sani da nazi zamanin mulkin jam'iyyar dai na tsawon shekaru goma sha uku ya kawo ƙarshe daga wannan lokaci nazi tare da ra'ayinsu na nuna wariya sun kafa ɗaya daga cikin mafi girman mulkin kama karya a nahiyar turai jam'iyyar nazi ta yi niyyar samar da ƙasar jamus mai ƙarfi ta hanyar haɗa kan ƙasashe da suke magana da jamusanci wanda za su faɗaɗa ikon jamusanci an ayyana ayyukan jam'iyyar nazi a matsayin haramtacce bayan da aka yi nasara a kan jam'iyyar sai dai a halin yanzu 'yan nazi na ƙasar jamus suna ƙoƙarin sake farfaɗowa da kuma ci gaba da gudanar da aikace-aikacensu na nuna wariya adu fitila ya yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da manufofinsa na mulkin kama karya akan al'ummar jamus da ma al'ummomin nahiyar turai da ma wasu sassa na duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan zulkada na shekara ta 1351 bayan hijira malamin tauhidi kuma masanin fikihu Atullah Murza Sadiq Aga Mushtahid Tabrizi yarsu an haifi Aga Tabrizi malamin addini kuma masanin fikihu da tauhidi a ƙasar Iran wanda aka fi sanin sa da mushtahid an haife shi ne a birnin tabriz na shekara an haife sa ne a birnin tabriz na kasar iran sannan kuma ya ci gaba da karatuttukansa tun yana shekara goma sha tara da haihuwa ya fara zama ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke karantarwa bayan nan ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya ci gaba da karatu ba ga kuma ya amfana matuƙa da halartar tarurruka da kuma karatuttuka na manyan malamai ya dawo birnin tehran inda ya ci gaba da karantarwa bayan kafa wata gagarumin makaranta da kuma cibiya ta ilmantar da ɗalibai a cewar allama amini ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai na mabiya masaba a baiti sannan kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmul kalam da fikihu da kuma usul baga kuma ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin malamai masana ilimin hadisi. a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan rikici ko saɓani ta samun gadima a ƙasar Siriya tsakanin Turkiyya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma yadda Amurka da kasashen turai ke kokarin shiga tsakaninsu domin daidaita da za su yi rabon ganimar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana saɓaniya tsakanin turkiyya da haramtaccen kasar isra'ila a cikin syria bai tsaya kawai akan yadda za su raba yankunan da za su yi tasiri a cikinta ba fiye da haka ita turkiya tana da mahangar ta sha bamban da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan yadda tsarin tafiyar da ƙasar ta siriya zai kasance abin da haramtacciyar ƙasar yahudawa take so shine raba kan wannan ƙasa a matsayinta dunkulalliya da mayar da ita zuwa wacce za ta ginu a kan ɓangaranci sashe a ƙarƙashin wannan ajanda ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a juma'ar da ta gabata biyu ga watan nan na mayu jiragen yaƙin haramtacciyar ƙasar Tehudawa sun kai munanan hare-hare a kan cibiyoyin gwamnatin Siriya da kuma kudancin ƙasar musamman manufarsu ita ce share fagen da za a kafa wa 'yan mazhabar durus yanki na kwarya ƙwarya ko kuma zama wacce za ta zama ƙasa mai cin gashin kanta da cikakken 'yanci nesa da siriya kwanaki biyu gabanin wannan harin an yi ba ta kashi a tsakanin wani sashe na andros da sojojin gwamnatin syria da ake ganin a matsayin wani yunkuri ne na aware kai tsaye kuma gaba gaɗi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito da maitarta ta shelanta cewa ba za ta bari a murƙushe yankuna na andros ba da ya zamanto an mai da su ƙarƙashin gwamnatin syria kacokau Shi shine dalilin da ya sa ta kai wa sojojin siriya hare-hare da lalata makamansu da dama dama dai tun a farkon faduwar gwamnatin bashar al-assad haramtacciyar kasar isra'ilan ta dumfari siriya da kai mata hare-hare har sai da ta rusa kaso 80 cikin 100 na makaman da wannan kasar take da su da ta gina su a tsawon rabin karni hari na bayan nan da haramtacciyar kasar ta yahudawa ta kai wa siriya manufarsa a fili take kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr ismail baka'i ya bayyana cewa manufar haramtacce kasar isra'ila ita ce rusa duk wani karfi da siriya take da shi na yaƙi da kuma lalata tattalin arzikinta domin share fagen shimfiɗa iko a ƙasar da kuma a cikin wannan yankin ma na yammacin asiya. da dama daga cikin manazarta suna faɗin cewa tabbas abin da yake faruwa a siriya na har-haren da haramtaccen ƙasar isra'ila take kaiwa da kuma yunkurin da ya kama da aware wanda haramtaccen ƙasar ta yahudawa take goya wa baya abu ne mai hatsari a makomar wannan yankin hatta ƙasar turkiya wacce ta taka rawa wajen kifar da gwamnatin bashar al-assad kakakin ta harkokin wajen iran ya ce matsayin jamhuriyar musulunci ta iran a kan ƙasar syria a fili yake wanda shine kare haɗin kan wannan ƙasa da hana ta tarwatsewa da kare ɗaukakarta a matsayinta na ƙasa mai 'yanci da kuma al'umma mai tsawon tarihi na ci gaba sannan kuma mai tasiri a cikin wannan yanki na yammacin asiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ɗora alhakin abin da yake faruwa a syria akan dukkan waɗanda suka taka rawa wajen jefa ƙasar cikin halin ta samu kanta a yanzu wuraren da haramtaccen ƙasar isra'ila dai take kai wa hare-hare a daren juma'a sun hada da sansanin sojan runduna ta arba'in da bakwai na siriya da ke yankin homa ta yamma hakanan kuma rumbun ajiyar makamai na soja shi ma ta kai masa hari wanda ya yi sanadiyar shahada da kuma jikkata mutane hudu kamar yadda kamfanin dillancin labarun suriya na sana ya nakalto a birnin damascus ma sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wasu hare-hare da suka hada da kusa da fadar shugaban kasa wasu da hotannin ma sun ce fadar shugaban kasar suka hara kafin watsa labaru sun ambaci shahadar mutum daya da kuma jikatar wasu mutanen da dama ita kuwa turkiya a matakin farko abin da take so a wannan kasar shine ganin cewa an raba kurdawa da duk wani karfi da suke da shi a cikin syria sannan kuma a lokaci daya a hana su tunanin samun kware-kware yanci turkiya ta dalilai da dama akan wannan batu na farkonsu shine hana kurdawan turkiya tunanin samun wani matsayi da zai yi kama da na kurdawan ƙasar siriya idan har sun samu abin da suke so zai iya yin tasiri a kan matsayin ita kanta turkiyan a matsayinta na dunkulalliyar ƙasa na biyu kuwa shine baiwa kurdawan 'yanci komai ƙarancinsa zai sa ƙungiyar pkk da take ɗauke da makamai a turkiya samun mafaka da ƙarfafa kanta watakila kuma ya zama cibiyar za ta rika kai hare-hare da fada da gwamnatin ankara. ya zuwa yanzu dai a ƙurin turkiya ya fara karewa saboda ganin har yanzu gwamnatin da ita kanta turkiyan ta taimaka wajen ɗora ta akan kargar mulki ta kasa kwance ɗamarar kurdawan murna da farin ciki da annashawar da gwamnatin turkiya ta yi a lokacin da ake fada gwamnatin bashar al-assad ta fara dushewa bugu da ƙari ƙungiyar pkk ta kurdawan turkiya ta yi watsi da taron da gwamnatin turkiyyar take son ganin an yi da zurmar kwance ta, kurdawan sun faɗa wa turkiyya kai tsaye cewa fa duk wani taro wanda babu ojilan a ciki wato shugabansu da yake tsare a kurkuku na shekaru masu yawa to ba da su ba a lokacin bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya wato ɗaya ga watan mayu ƙungiyar ta bayyana cewa tana tsumayen fitowar ojlan ne daga kurkuku domin ya jagorance ta ta kuma ci gaba da cewa sai dai kuma har yanzu ba ta ga alamar faruwar hakan ba daga bangaren gwamnatin turkiya turkiya tana son ganin kungiyar pkk ta yi abin da take so ba tare da ojilan da yake kurkuku ya tsuma baki ba ba ta son ya fito ya yi wani abu wanda zai iya tasiri akan abin da take son ganin cewa ta cimmawa tsakaninta da kungiyar ta kurdawa matsalar da turkiya take fuskanta a siriya tana da yawa a ranar 26 ga watan afrilu na shekarar nan ta 2025 an yi wani taro na kurdawa wanda aka baiwa sunan hada manufa wuri daya an yi wannan taron ne dai a garin kamashili da ke kasar siriya a ƙarƙashin kulawar faransa da amurka daga cikin manufofin da aka cimma ko aka bayyana a wajen wannan taron da akwai hada dukkanin yankunan da ake kira na kurdawa a cikin siriya ƙarƙashin tsarin siyasa guda ɗaya idan ma bai kasance tsarin tafiyar da sha'anin mulki ba sannan kuma sun yi kira da a kafa kwamitin rubuta tsarin mulki wanda zai kasance a ƙarƙashin kulawar ƙasa da ƙasa wanda kuma zai haɗa dukkanin ɓangarorin al'ummar syria hakanan kuma kafa gwamnatin da za ta haɗa kowa da kowa wanda wannan yana nufin cewa ba su amince da tsarin mulkin da aka bayyana cewa an gabatar da shi ba. sai da kuma yarjejeniyar da aka yi a tsakanin gwamnati da 'yan durus sahaniya da ke gundumar soida ya sake dagula al'amura domin an yi ba ta kashi tsakanin wato sojojin gwamnati a cikin siriya ƙarƙashin tsarin siyasa guda ɗaya idan ma bai kasance tsarin tafiyar da sha'anin mulki ba sannan kuma sun yi kira da a kafa kwamitin rubuta tsarin mulki wanda zai kasance a ƙarƙashin kulawar ƙasa da ƙasa wanda kuma zai haɗa dukkanin ɓangarorin al'ummar siriya hakanan kuma kafa gwamnatin da za ta haɗa kowa da kowa wanda wannan yana nufin cewa ba su amince da tsarin mulkin da aka bayyana cewa an gabatar da shi ba. sai dai kuma jajeniyar da aka hannun gwamnati da 'yan Duruz sahaniya da ke gundumar soida ya sake dagula al'amura domin an yi ba ta kashi tsakanin wato sojojin gwamnati da kuma na wannan kungiya ta drus a gundumar soida a ƙarshe aka kulle jejeniya da za ta sa al'amura su lafa an ambaci cewa wani ne daga cikin 'yan drus ya yi ɓatunci ga mandan tsira mai tsira da aminci da iyalan gidansa da hakan ya jawo kai hari a wasu unguwanninsu a ƙarshe jami'an tsaro suka shiga ciki da ya zama fada da makamai tsakaninsu da wani sashe na andrews ita kuwa haramtacce kasar isra'ila ta shigar da sojojinta domin tafi wa andrews din kariya haramtacce kasar isra'ila tana son ayyana makomar Siriya. kamar yadda mahukuntanta suka sha ambatawa a fili ita kuwa turkiya tana son zama kasar waje mafi tasiri a cikin siyasa da tattalin arzikin wannan kasa sai dai kuma da yake dukkaninsu ƙawayen amurka ne da kuma kasashen turai sun buɗe tattaunawa a kan yadda za su raba ganimar wannan ƙasa tsakaninsu a nan gaba sun tsayar da cewa za su yi wani taron a jamhuriyar azerbaijan domin ganin cewa sun raba ganima daidai wa daidai ba tare da sun yi fada da makamai a tsakaninsu ba. To ƙarshen wannan shirin kenan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. assalamu alaikum ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada uwa da mu na arziki ina gada gadon dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya Danu azare ina gaida baban mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa mariya ina gaida mamman shehu shehu da jagar ne wanda yake na ramfuwa wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini ne dan takwar birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kila da masu saurari riyan Jamhuriyar. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A na gade Aisha Kwansayar ke birnin Agadez. alkasan babu liman agres muhammad bala birnin agres akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsoho bakar tsoho mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat ya saka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam alibin kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rira kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abin da akwaran ka ba har likitan wani samun mashi lullu na mai fara da ke sabon mashi idi dan hajjaba sai da hudu da ke can gari dan birni matan gidan shi amur kubra da dogon zane mai kan da yake dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura na daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi na kitan akwai yau danki na kitan akwai shi abuta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzu da zango ilis irin mana tarbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alakasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiya sauraro radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule watan pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mansani sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar arabada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka raju ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da bikin daura ina gaida kadoro da fulanin wardi ina gaida hayya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafin mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan Kanni zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawal dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gannan magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras ta tarayyar nijeriya mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat Ilyasu Yakubu. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulmumuni muhammed Waziri. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Yakubu Sanisi garin Duna. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Mamman Salisu Dozman. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu haya ɗan nijar daga fata ke son kwaras da tare ne Assalamu alaikum shafi Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar ta Magaram cikin jamhuriyar ta Nijar daga ce da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Sunusu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shi gaba mai aski Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Burin Muhammad Lawan in gotudu Muhammad Lawal Luwe daga nan garin Matsin Kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai bashir sarakuna tuwan husaini abdullahi da ke garin jigawa baya ilaka garin bushiri akwai abokina siraj sj garin bushiri musa yaron uba garin bushiri nasir jalo garin bushiri ba zama ta da kuma abokina eh, isa musa turoma daga nahar kwamin king gidigir ba zama ta da umar arifa da badan ba akwai kuma kwamar ahmed bajoga Komar ɗariya asu yakubu digawa kwamar yakubu rigum eh, lere ba zama ta da kuma eh, dukkanin ɗaukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe sunana usman maidala bushiri a jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramin shanhuriyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai muhammad sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman mu ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani da wadacin wata sunusu madatai isu madatai tasiri unguwar tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da firezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da daska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren Juma'a wanda kuke bamu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki garin gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah eh, a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma Mai Dala Bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai Mamman Lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai Raba Mai Aski wanda yake nan garin da magaran akwai Isu Madattai akwai Sanusi Madattai akwai Tasu Ungo Tudu wanda yake nan da magaran akwai Hassan Alhaji Umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Firezi wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama ah, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurari na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.